da gobe muryar Amurka na kiran da gobe muryar Amurka na kiran da gobe muryar Amurka na kiran da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za kuma a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Amina Buhari auna. tare da ni Zahra Aminu Fage. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. A yau takwas ga watan Mayu na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan haɗa kishiyoyi gida ɗaya. yake masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da baki a zauren tattaunawar mu akan wannan batu sannan za mu leƙa filin kwalamar mu. To masu sauraron mu sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. Masu koma zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna tare da wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana waɗanda za ta gabatar da su. Me barka mu da sake saduwa a cikin zauren mu na yau da gobe. a zauren da muke tattauna al'amuran da suka shafi rayuwarmu na yau da kullum bangaren mu na zamantakewa a yau za mu yi magana ne akan haɗuwar mataye a gida daya wato haɗa mata ko in ce kishiyoyi shin me amfaninsa kuma me illolinsa kuma menene dalilan da ya sa mazan suke haɗa mata a halin yanzu duba da yadda matan suke da zafin kishi ko nuna kiyayyarsu a fili a cikin zauren namu a yau muna tare ne da malama hawa'u yakub malama khadija abdullahi malam awal modibo da kuma comrade unuhu umar wa'inda za su tattauna akan wannan maudu'i namu malamai barka da zuwa to zan fara da matan kasancewar su ake hadawa a cikin gida ah, malama hawa'u idan aka ce haɗin mata a cikin gida an haɗa kishiyoyi waɗanda suke auren mutum guda shin kina ganin akwai amfanin yin haka kuma wa'insu abubuwa ma suke iya janyowa in an haɗa To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah. Wato a gaskiya maganar haɗin mata wuri guda kafin mu kai ga ko akwai amfanin shi ko ba amfanin shi a shari'ance ma mata ba a haɗa su gida ɗaya sai da yadda su a shari'a a musulunci ba a haɗa mata wuri guda sai da amincewarsu idan ba su amince ba ma ba a haɗa su kenan tun daga nan ma ake samun wa'insu matsalolin tun daga farkon mahaɗar wato an tilasta haɗawa e kila ita waccan uwar gida tana zaune da 'ya'yanta tana tunanin to yanzu za a kawo wata wata ma in kika duba inda matsalolin za su fara wata ma kila ɗakinta da take amfani da shi na yaranta za a ce yaran nan za su tashi su dawo inda take a haɗa a ce wancan ɗakin yaran shi za a dan yi expanding wani abu can gefe da dan buda a gyara amarya hmm. kin ga tun kafin amaryar ta zo an fara susa mata zuciyarta kila ƴaƴanta ana ganin suna da ɗaki suna da can kuma an dawo mata da su alhali a shari'ance ma ƴaƴa akwai shekarun da idan suka kai haramun ne a basu su ringa kwanciya tare raba wuraren kwanan su ake yi saboda haka kin ga tun daga nan ake fara ɗauko wasu sosuwan damuwa da matsaloli tana zuwa 'ya'yan uwar gida suna ganin ai ita wannan zuwanta ne ta takura su daga ɗakin su can cikin walwala da zaman lafiya ita ma uwa tana ganin tana zaune lafiya da 'ya'yanta ta baje yawa kin gane to idan ko tana da ra'ayi kuma ita ta yadda tana so to tana iya bada nata ɗakin ma ɗaya kila ta takura misali to amma kila ba a nemi shawarar ta ba ba ra'ayinta aka zo aka yi mata wannan hawan kawara aka takura mata kin ga an fara samun matsala ma tun daga wannan gurin sabanin da a ce ya shirya ma amarya nan za a kawo mata wata an mata dan kyautatawa ko a al'adance ma ana cewa an yi kayan faɗa kishiya an yi waye wasu ga an mata gini mai kyau an yi waye su da kansu yan uwanta da abokan arziki za a ce a'a wani fa Allah ya halatta mai auren nan kuma iya kyautatawa ya kyautata niki saboda haka ki haƙuri ki musu fatan alkhairi Allah ya sa abokan arziki mun ai tunda ya kawo eh, kayan da nan kirji yawa ai ya miki kaza da kaza amma za ta wani yunkuri sai ta ga yan uwa da waye an danne ta ko ma ta za a ce baki da gaskiya ai ya riga danne saboda ai ba ba ke ba Allah ne ya ce hmm. umarnin Allah ya bi kuma kyautatawa ya kiyaye haƙƙinki na ki na damuwa ita ma can amarya an kai ta a sake mm. tana jin kanta ma kamar ba ta da kishiya kafin ran da mijin zai zo kwakwalwarta tana ƙara mata sacin kan ya zo da me zan tarbe shi da mm. kyautatawa so kin ga ana cewa wai kazantar da baka gani ba tsafta ce ko ma me aka yi da waye a can bata gani ba ina ga kaman hakan zai kara zaman lafiya a kan haɗawan saɓanin da tana nan ƙila yau ta fito da wata kalar shiga da kila da uwar gidan ba ta iya yi saboda yara sun taso da wani ƴaƴa na ganin au baban ma ake ma wannan ai kaza da kaza sai kiga dan da wasu eh. abubuwa kuma sane ma su ƙara shiga ciki To malama hawa ta buge ko ina a ta maganan cewa ga fa halin da ake shiga idan an haɗa matan. Washin ko maza wani tunani ne yake sawa namiji ya ce bari ya haɗa iyalin sauri da. Assalamu alaikum jama'a. Alaikum assalam wa Farko dai shi dama gaskiya fi sabilillahi zamantakewar aure an yi shi ne tsakanin mace da namiji amma Allah ya fifita namiji akan mace amma kuma zahirin gaske son zuciya yakan sa ya dawo ya kaskanta. Shi namiji din ba? To. Zahirin gaske. San zuciya yana sa ya dawo ya kaskanta da yawan maza a yanzu muna yin aure sama da mace ɗaya ba mu kai wannan haƙƙin da Allah ya ce mu kai ba wato ba a sauke na farko ba an karo wani eh. hmm. wani ma kawai kin fusata shi ne a ɗan wani ƙaramin lokaci zaki dana cewa ba ni kike wa haka ba zaki gatsiya kaga tun farko dama wacce zai kawo mata sunan ta kenan to wato ba dan sunnan aka yi yace aka eh, kawo eh, za ki ga tsiya ni ba ran sake ki ba amma za ki ga tsiya wato zai kawo da zacca mata. Eh, eh to kaga tun da farko dama kuma tun a waje dama zaka dace ashe wacce za mu yi kishiya ashe wacce za mu yi kishiya saboda su ma yan gani da ido wato ba su ana bai cancanci a cewa na zai yi aure ba ga damuwoyin da suke damunsa amma shi ta aure yake sai ka ana ta zuwa mata jaje tun kan akai tambaya amma kuma duk da haka za ka ga uwar wancan yadda za a kawo za su kunna uwar shigo su Allah Allah suke a zo su su bai yadda su huta to ba su huta ba domin da karamar bazawara kwara babbar budurwa a kalmar bahaushe sannan maganar malama na hada su gida daya ko raba musu gida daya wannan gaskiya ne tsakani da Allah gaskiya ne akwai yadda adalci ya baka a daki a gida ɗaya za ku zauna lafiya akwai kuma yadda rashin adalci zai haifar maka idan tana waccan anguwar tana waccan anguwar sai sun juna sun yi faɗa to ashe kaga lalacewar ta samu ne daga namiji domin farko shi ne ya gina to kafin mu kawo maganar lalacewa me eh. yake sawa me yake kawo wannan kwaɗayin bar ku haɗa iyalin ku wuri dalili na farko ne dama shine al'ada ce ma kusan nan ce maki da yawa waɗanda za su kamar yadda malama a yanzu ta yi magana a kayan addini ya yadda a nemi amincewa su haɗa su to da wani zai ji furucinta a gidan rediyo zai ɗauke ta ma da wani matsayi ne saboda shi haka ya gani a garin su ya ga bai ɗauka eh, ma san ya bayo mace damar ka nemi shawarinta wajen neman aure ƙari na biyu kuma kan nemi shawarar ki yaya za ku yi rayuwa da wacce mata bin ta ba kuma wallahi addini ya ba ya mata wannan da yawan abubuwan da Allah ubangiji ya ba ya mata aka ba aka kwace aka to da aka binne shi to wato an koyi eh zahirin gaske duk wanda ya ce ni ban ni da kuɗin da zan iya kama dakin haya to a can gurin ya tsallake dokar da Allah ɗora masa cewar na farko iya da sha'awa zai yi adalci iya da wadatar da a cikin mudinsa buhunsa in cire mudu biyu ba zai tunanin gobe mai zance ba kaga a shirin gurin dama Allah ya maka maganar wadata wajen karin aure idan har baka da wadata wallahi Allah ya dora maka karin aure ba saboda ita mace idan ka zo da ita guda daya to sai dai in ba zana tare ba wata za ta guda biyu ita ma wacce ta da haihuwa ba sai ka ga kana da 'ya'ya goma sha biyar kai kanka ba ka iya ci da kanka to waɗancan yaran da ka haifa ka haifar ma duniya fitina ne ba irin su ne 'ya'yan da ake cewa manzon Allah zai yi alfahari da 'ya'yan mu a ran da kiyama ta tsaya ba saboda tarbiyya annabi yake so tarbiyyar kuma tana kuma mace ba ta iya ba da tarbiyya sai an ba ta kulawa Madam comrade uh, nuhu a iya dalilan da kuke badawa wa'annan ne kake ganin su ne dalilai kwakwara wa'anda maza suke hada matansu a gida ɗaya su kishi alhamdulahi jama'a assalamu alaikum maza suna haɗa mata a gida ɗaya ne saboda dalilai da yawa waɗanda dalilan nan ina iya cewa fa'idansu ya fi rashin fa'idu tosi yawa da farko dai idan kana da mata biyu a gida ɗaya to gaskiya kamar kana tafiyar da gida ɗaya ne idan kana da mata biyu a gidaje biyu to kamar kana tafiyar da gidaje biyu ne kuma wannan zai shafi tattalin arzikinka za a ɗora tukwane biyu a gida biyu amma idan su biyu suna gida ɗaya ne tukunya daya za a ɗora ba lalle ba ne ya danganta da yadda ka tarbiyyantar da su domin misali kana da mata ɗaya da 'ya'ya biyar sai ka je ka auro wata mata to a yadda kuke mata kun san cewa abincin da za a dafa mata ɗaya da 'ya'ya biyar ɗin nan da kai to wannan ta shigo ko ba ƙara ko tarfi ba abincin nan zai ishe ku da kanku wannan kenan sa'annan dangane da maganar tattalin arziki so da yawa duk wanda kika ji an ce yana kuntace to kin san cewa dama garin ne ya kuntata shi idan Allah ya yi nufin mutum ba mai arziki bane ba mai yalwa bane ba zai iya kama wannan tana nan wannan tana nan ba to babu fa yadda zai yi sai dai ya hada su wuri daya wasu suna hada mata saboda babu abin raba su wasu a wajen da gida ɗaya suke ma ana ma wannan kamar da muka taso ko a da zaka ga a gida ɗaya ne amma gidajen da suke da hali zaka ga an ce sa san wance sasan wanci wato ana da killa killacewa ana killacewa mm. amma in ka je gidan da ka tabbatar da cewa ba masu hali bane ka gan su mu a falo ne wani ma zaka ga ga ɗaki ga ɗaki ne ga ɗakin wannan ga ɗakin wannan wata ma ciki da falo ne aka haɗe ya zamanto ɗakin wani duka takuruwa rashin hali ne wanda kuma yake da hali ya wuce maganar sasa da sasa zaka ga gida tagwayen gida ne ko uku ne ma ko hudu a ce ai wannan gidan wance ne wannan gidan wance ne wannan gidan wance ne duka matan wane ne wanda ya kai ya kawo ma zaka ga yana da gida a Abuja matar shi na Abuja yana da gida a Kano matar shi na Kano yana da gida a Lagos matar shi na Lagos su duk wanda kika ga takuran rashin hali ne sannan babban fa'ida shine ta wajen tarbiyyar 'ya'ya su taso tare a matsayin uwa ɗaya uba ɗaya babu rarrabuwan kawuna a yayin da yara suke a cikin mata a cikin gida to ko matan ba su da lokacin yin hirar shaidana ma da da wasu maganganun shaidana da zai nuna cewa suna da niyyar farraka maka yara amma idan ya zamanto waccan tana gidanta waccan tana gidanta ko magana ne ta kira baban yara bai dauka ba za ta fara korafi kun ga babanku ba kaza kaza kaza kaza sai ta dinga yin wani ai yayi mai waɗancan yan wanku kaza ku biye muku kaza ba baya dawowa nan ranar da yake nan wajen ne sai ya ga daman dawowa amma idan yana can karfe 8 ya shiga nan sai karfe 12 zai shiga da yayan za ta ta magana da yayan za ta ta magana kuma wannan tana cusa musu wasu akidu ne amma a al'adar mu yadda muka taso idan ana gida ɗaya. wannan shine zai sa in tuna muku ma wani abu da da muka taso muka sani wanda kwanan baya wani yana tambaya na ba bahaushe bane ya ce min ah, ya ga hausawa da yawa sai ya ji suna kiran sunan mahaifiyarsu amma shi sai ga wannan ai rashin tarbiyya ne sai na ce a ah, to sani ba a yayin da mutum ya auro mace ya auro wata gidan to wannan ta gidan uwar gidan shi zaka ga ko ana ce mata iya ko ana ce mata yaya a yayin da wannan ta shigo tana ce mata yaya da sauransu so duk ƴaƴan da wannan za ta haifa ita idan dan ta ba ya kira sunanta za ce a ba ni ne mamanka ba ga mamanka ce shi wannan uwar gidan ita ce yake ganin maman shi so don haka sai ya dinga kiran wannan maman nashi da sunanta shi bai ma san cewa maman shi bane akwai 'ya'ya da yawa waɗanda sai da suka girma tukunna suka san cewa wannan ba ita ce ta haife ni ba wadda nake kiran sunanta ma ita ce ta haife ni wadda nake ce mata mama ba ita ne ta haife ni ba duka haɗa mata a cikin gida ɗaya shi ke kawo wannan wani ya faru da ni ni kaina maganar da wannan malam ya faɗa ta faru da ni dan da har yanzu ma akwai suke ce ma awwal dan sauri ban san ma saurin ba ita ce mahaifiyata ba sai bayan mata bar gidan na koma gidansu da zama au oh, ka bita na bita eh saboda wallahi saboda yadda eh a hade so wani hada daga cikin amfanin kawon ke to a wani dalilin ne ma na gane ce ah ina ma shi wannan umar ita ce uwata kuma kin gani kai tsaye ma rabu nake ce mata sai da muka girma ne wanda ce mata amma wallahi dukkan mu sunan ta muke mata saboda sunan da wannan abokin zaman nan take gaya wato saboda saboda hadewan da aka sai ya kawo misali akwai eh, fahimtar juna eh. so kun ga akwai amfanin hadawan kenan ita ba ta ba ga dai maganar ta zo 是空巢。 Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. bari in koma ga mata wanda su ne abin ya fi shafa ku eh. daga waje kuke ganin me ke eh. faruwa su suke cikin eh. arkabin malama Khadija wa'is abubuwa za ki iya tunawa a game da haɗin mace fiye da ɗaya a cikin gida wato Kishoyi. assalamu alaikum wa rahmatullah so abin da yake kawo matsaloli idan aka haɗa mata gida ɗaya a da ni ban sani ba gaskiya saboda ni ina kwaɗayin in ga mu biyu a wurin mijina to haka ni kuma ra'ayina yake bayan mai gida na rasu na yi wani aure sai nake ce mai ya haɗa ni gida ɗaya da kishiyata saboda yaran mu su haɗa kai ko inda na yi tafiya zan bar mata yara na ita ma in ta yi tafiya za ta bar min nata yaran saboda za mu ringa lura da juna za su saba kansu zai haɗu abin da ya kamata kenan abin da ya kamata kenan saboda ni taso wanda muka yi a gida mun tashi mun ga in wannan ta yi tafiya duka yara baka ma san waye mamanka ba a gidan wa'annan suna ɗakin wannan duka a tare ake ga baki ɗaya hmm. sai bayan da aka haɗa na zo na ga akasin haka wato wani lokaci aka samu matsala matsala babba ma saboda ni a yanzu nake ce mai ko da yaya aure ni ba zan sake zama da mata gida ɗaya bai mata gidanta daban ya mun na daban hmm, saboda a samu zaman lafiya to kamar da wa'insu irin kalubale da wa'insu irin kalubale mata suke fuskanta idan aka haɗa su wuri ɗaya eh kalubalen kin san shedan yana shiga zukatan mata da wuri saboda za ta ringa ganin kamar cewa ana fifita ki fiye da ita kuma alhakin ba haka bane ita da kanta ta sani komai tare za ku yi da ita ayi komai in ma zai fita za ku tara nan kofin ku taro shi ayi wasa da komai amma tana fita waje kawaye ne za su zuga ta da yan uwanta misali kewa wuya ce za ki yadda ka za ka za mijinki ya aure har ki zauna kina hira da amaryanki a gida ai bai kamata haka ba ita kuma daga nan abin da aka gaya mata nan sai ka dawo cikin gidan ta aikata shi ta zo ta aikata shi a aikace a zahiri to kin ga jahilci ya shigo cikin wannan abu abubuwan sai dai Allah ya kawo mana sauki mara hawa'u a matsayin ki da mace ko bai faru da ke ba ya faru da wa'insu da ke ji kullum ana cikin rigingimu ne na ma'aurata mata biyu mata uku ko hudu za ki ga kowa dai akwai yanda ake yi a zauna kusan kamar kullum cikin yaƙi ake ko na kwakwalwa ko na baki kai wani lokaci har ana aika aiki da makami wurin ganin cewa wai an takurawa wacce ta shigo ko wata ciki na dan dai ka a zauna lafiya wa'insu irin kalubale ke ganin akan fuskanta kuma kamar yadda malama Khadija take faɗa abin yakan kawo akwai rauni ne na wurin mijin shi yasa in dai har aka haɗa ake samu matsala maybe in dan da misali an samu jajirtaccen miji za a iya zaman lafiya din eh to a gaskiya shi wannan matsalar kamar yadda malamai suka kawo cewa haɗawan yakan sa zumunci tabbas iyayenmu da kakanninmu da yake su sun zama mutane ne na daban waɗanda za ki iske yanzu akwai ilimin muna da ilimin sosai mun fahimce shi mun karance shi mun ne amma aikin ne babu yaya ne babu matsalolin a wurin mu suke su kuwa za ki ga uwar gida amarya ta zo tana girmama uwar gidanta sau da kafa ita ma uwar gida ta ɗauki wannan amarya kamar yatta a ce amana ke akwai iyayen da idan aka kawo musu amarya hada ta suke yi da 'ya'yansu a tura su makaranta saboda ta ɗauke ta karama ce kamar 'ya'yanta to yanzu wani zamani ne Allah ya kawo mu da matan aka zama wani iri sai a hankali ko yanzu da a ce an yi da yadda su kuma za su ɗauko koyi da tarbiyya irin ta iyayenmu magabata an haɗawan ya fi rashin haɗawan domin tun da amincewar su ce shari'a take so sai ku amince don alkhairin abin domin me kamar yadda wannan ta kawo misali cewa idan ba ta nan za ta bar ma 'yar uwarta 'ya'yanta kin ga za su amfana in kin yi tafiya ba ki da fargaba kin bar su da 'yan uwansu kuma za su taso su shaƙu su yi zumunci fiye da waɗanda suke rarrabe domin ko gida ɗaya aka zauna da makwabta aka yi zama wuri ɗaya ana shakuwa a yi zumuncin da za ta gansu kamar uwa ɗaya uba ɗaya to amma a haka halin to amma mu yanzu wannan halin da wannan fitinar da muka jarabci kawunan mu da shi dan ba za mu ce Allah ne ya jarabce mu da shi ba ba muka sake halaya yawa ba wata abu da yake samu wannan an ce ma eh, ma yugayyiru ma bi qaumin hatta yugayyiru bi ma bi anfusihim ko ba abin da yake canzawa ga ga al'umma ga mutane har sai sun canza da kawunan su to wannan canjawan da muka yi muka muka bar Allah muka ki junan mu muka ki kawunan mu to shine yasa hadawan ya zama wata fitina ya zama musiba sai ki ga an haɗa yan uwa da yan uwa ne makon ya zama sanadin da za su samu danƙon zumunci da fahimtar juna sai ya zama sanadin da zai ƙara lalata zumunci da wani fahimta a tsakanin su an ce wani lokaci ko mata da wani lokaci ɗaya daga ciki za ta ce ita sai ta sai an haɗa saboda ta ga shi malam ya'un yana dan ƙilan zagaya yana kai eh to aikin da ta ka ji gidan ita bai kawo mata ba aikin san malama mu mata Allah ya sani kowa ya san mu da kishi To malamai gabaki daya da muka duba maganan nan suke ga kila akwai fa hannun namiji dumu a rashin zaman lafiya idan an haɗa mata a gida daya. Dan da ke kai ga wata ta zuba ruwan zafi cutarwa da iri-iri. Ba kwa ganin hannunku ne ku maza ganin cewa ba a zauna lafiya a gidajen ku ba wai kun ce idan har suka hada kansu din bayan kun kawo su gida wai ko ku ba kwa samun lele kun fa san ku hada kansu ku ta gwara dan ku kuke hada masifa. saboda kowace ta ringa wato gasar kyautata da nuna cewa ta faɗa to alhamdulillah da farko dai kowane mai gida shugaba ne a cikin gidan shi kuma babu shugaban da zai so yana tarbiyyantar da ko yana shugabantar mutanen da suke cikin tashin hankali amma idan baki manta ba a sabanin yadda malama hawa'u yakub ta faɗi cewa mata na wannan zamanin su ne suke da matsala a tun azal haka suke sai dai idan baka auro wata ba ai tarihi bai manta ba ko kuma manta ne da abin da ya faru tsakanin matan annabi ibrahim salam wanda ɗaya ta sa saboda kishi ta umarce shi ya ɗauki ɗaya ya je kai ta ƙungurmin daji ya juya ya tafiya basu ba mata bane ba zamanin da da ai ba ma kakanni da kakanni ba annabawa da annabawa ma can baya aka yi halin su ne yana cikin zuciyarsu masu son kansu ne dukkan abin da ya zamanto an halatta ma namiji mace ba ta challenge kowanne ba ta adawa da kowanne sai cewa da aka yi an bashi daman ya yi mace fiye da ɗaya ita kuma ba a bata wannan daman ba kamar da ɗazu malam ke cewa yana daga cikin kishi mata so wannan ma kishi ne don haka babu wani abin da za ka yi da zai zamanto ya daidaita a gabansu sai dai kamar yadda na faɗi haɗa mata yana da fa'ida yana da rashin fa'ida kamar yadda tun fil azal mata biyun ma suna da fa'ida koko akasin haka amma ba akasin zaka duba ba wanda ya fi rinjaye a gaban ka shine zaka duba domin mata ɗayan ma mata ɗayan ma ya aka kare wani zaka gan shi mata ɗaya gare shi yana tafi akan titi yana surutu saboda saboda tsiyarta wani kuma zaka gan shi hudu gare shi lafiya lau don haka shawara ta ga mata shine in ma suna haɗe in ma ba su haɗe su san dai wani abu ɗaya shi fa namiji talauci baya hana shi ƙara aure kirkin mace bai hana shi ƙara aure zai ce ma kai tunda ma na ji daɗin aure ma barin ƙara rashin kirkin mace bai hana shi ƙara aure sai ce mata ma ta bakin malam bar ki gaskiya sai kawo mata tsiya idan ko ta alheri ne sai ce daɗaɗa wannan to da nufin fa zai kawo mata alheri ne da ya ƙara jin daɗi don haka cewa maza su ne suke asassara wani abin nan dama shi abin nan kowa shi laifi tudu ne hmm, yauwa sai ka hauna ka don ka hango na wani da zarar an samu matsala za a koma a ce kuma ai namijin ne bayan kuma shi ne fa ake hanawa zaman lafiya kuma awal ba ka ganin kamar rabawan zai fi alheri fiye da hadawan a gaskiya bisa a wannan halin da muke ciki rabawar zai fi zama alheri fiye da hadawar hmm. amma fa kada masu sha'awar ƙara aure su ɗauka ina musu hasada ni shawara nake badawa don samun zaman lafiya don samun zaman lafiya saboda gaskiya akwai matsaloli da dama a bangaren mata amma na ba wa yan uwana maza ne saboda makamin a hannun su wallahi rashin adalci shi ya jawo mata suka zame akan kudin da masu ba laifi bane ka kara aure daga ɗaya zuwa biyu har kuɗi kamar yadda shi ta ce maka amma fa in har ka kuskure igiyar adalci ta tsinki a hannunka to ko kamun rukun ya tsufa ta ga bayanka ta manya domin abin da ya sa akwai lokacin da gidan zai fi karfinka akwai lokacin da gidan zai fi karfinka a lokacin da kake ganin in ta kuskure ta ma magana za ka iya gaggaya mata kanka suke ta sai ta dunkule abin sai ta haɗa ka gaba da abin da ka haifa kai lokacin kayi taushi lokacin kuma kayi taushi yayan sun taso sun mai da kai abokin gaba su in ma ba su gudu sun ka a gidan ba to karshen ta sai kayi kamar ba yayan ka bane wato kawai ba za ka more su ba kwarai kuwa saboda haɗin da saboda da aka yi wannan kuma ya shafi halinka ne na baya dai maganar ta zo. kafin mu karkar shirin namu bari mu lika filin kwalamar mu inda binta ta sake dawa da bako da ta gayyato mana a yau wato hajiya halima muhammad mahmud. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da rana. yau za mu yi pineapple exotic wato abin sha mai dan sanyi saboda wannan rana. pineapple exotic kuma idan uwar gida za ta yi ba wani kaya mai yawa shi ma take bukata ba tana bukatar abarba mai zaki ja kuma wacce ta nuna tana bukatar kwakwa wanda ta bambare mata baya kaga cikin kwakwa kenan fara tana bukatan citta shi ma guda dan biyu haka kai ya wuce kadda yayi yawa ta dan kankare ta yanyanka shi tana bukatan kankara to idan uwar gida ta samu wa'annan kayan aiki sai uwar gida ta nemi blender ta za ta nike su to uwar gida ta zuba shi a cikin blender ta saka shi ainihin yankakkiya a abarbarta sai ta saka citta sai ta saka mishi kwakwan nan da ta fasa ta kankara bayan shi wato ainihin farin um, naman kwakwan farin cikin shi za ta yi amfani da shi don uwar gida ta markaɗe shi ya laushi sai ta juye shi a cikin um, mataci idan ta tace shi za ta ga ɗayan kumfa shi ma kumfan ta ɗan cire shi ta ɗan sa cokali ta ɗan raɗe shi sai ta ɗauki ruwan da ta tace ɗin sai ta zuba a cikin kwalbarta ko cikin um, kofinta da za ta saka a cikin firiji a lokacin da uwar gida ta yi amfani da shi sai ta fito da shi ta fasa kankararta a cikin kofi idan kuma tana da ice cream maker ne shi ma dai ta fito da kankararta ta zuba a cikin kofi sai uwar gida ta ta ɗebi ruwan lemun da ta ɗan nan sai ta zuba a cikin kofi sai ta kawo ɗan abarban da ta yanka ta ɗan rage shi ma sai ta ɗan yanka bakin shi sai ta makala shi a jikin kofi wannan shine abarban exotic To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ni gabatarwa Amina Bahara Auna. Da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie lagos Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. Amurka yau ta tantance. suka malalace eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari